أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى معصو سولا رمو لكم كلم عليه وانا اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta hudu karkashin ballan azifu bil alal ala al batili fa yadmaghu fa idha huwa zahiqun wa lakum al waylu mimma tasifun karkashin bada wato amsa akan wannan rafidi dan shi'a wanda yake da aƙida ta zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mai saurare bai manta ba nukta ta ƙarshe da muka tsaya ita ce hadisin wato inna aliyyan minni wa ana minhu wa huwa wali kulli mu'minin min ba'di kamar yadda ya faɗa Imam Tirmidhi ya kawo shi shine hadisi na 3712 a cikin Sunan Tirmidhi to abun mamaki bari mu dan sake jin samu ji abin da yake ban san wannan wayar ba sai ta hanyar Ja'far bin Sulaiman wai Ja'far bin Sulaiman to yadda na faɗa cikin wayar da muka yi da shi yake cewa shi ma da sunna ne na ce akwai sunna tsantsa akwai muna sunna duk wanda yake da'awar sunna ba tare da sanin sunna ba kaga ai sai a hankali yanzu fassara kalman hadisi dai garibi ya ce bako akar makalla wannan yana nuna ko da kayi da'awar sanin sunna a baya to baka santa ba dan ba wani malami da ke fassara kalman hadisi garibi ya ce masa bako in dai wajen malaman hadisi ne da ma'anar da suke bata amma ina so barin dan dawo da shi kadan a abadiyya ba aikin asali ko abin da aka gani yayi ya tabbata ba to kun ya fa qala anan da ke sai ya ma ku ne min ali da kuma sai ali inna aliyan minni wa ala dalil ali da gobe ne ne ma da ali ne wa huwa wali kullu mu'minin ba'di Muhammad يقدم بما مدينة المعنى في أمره وقال وقال حسن جميل جميل لا إلا من حديث بن سليمان في معنى بس fassara kalman hadisi da ma'anan bako kalman wali kamar yadda na faɗa a wancan darasi da ya gabata a baya mu a wajen na ali wali ne da ma'anan dukkan mumini mutumin kirki ya waje gare shi ya zama yana ƙaunar na ali shine ma'anan wali su kuma abinda suka ce Allah ne ya nada shi shugabanci wannan nadin shi muka ce shine ƙarya ne a maganan hadisi dai fassara yace garibi ma'anarsa shine bako shine abin da ya bani mamaki ƙwaran gasken gaske wannan in ya faɗa hadisi yace bako to wannan ma'anarsa ta lugha ne kamar yanzu ka zo ka ce hadisi mursal ka ce wanda aka sako da ma'anarsa ta loga duk wanda ka faɗa ya san cewa kana magana a ɓangaren da baka sani ba ne amma ka zo ka ce hadisi marfu'i ka ce hadisin da aka daga saboda ma'anan arraku shine dagawa an san baka san abin da ake magana ba da haka algaribu sifatun mushabbaha ne bi ma'anar mufrad aw al an aqalibi mutumin da ya zamanto daya ko ya nisanta daga makusantansa wannan a yare na Lugashi ake ce masa garibi bako shi yasa mai wancan wakan yake cewa laysal garibu gariba shami wal yamani innal gariba garibul lahadi wal kafani to amma a tarihi na malaman hadisi idan suka ce garibi shine huwa al hadith alladhi yastaqillu bi riwayatihi shakhsun wahid hadisin da mutum ɗaya ruwaito yake banta da shi in ma fi tabaqatin min tabaqati sanad ko wata tabara daga cikin tabaka na sanadi aw fi ba'd tabaqat as-sanad ko a cikin wasu sashen tabakokin na sanadin walau fi wahida ko da tabaka ɗaya ne aka samu mutum ɗaya ruwaito wannan ana ce masa garibi wala tadurru ziyada ala wahidin fi ba'd tabaqat as-sanad li'anna al-ibra lil ba a lura idan an samu sahabi ya ruwaito mutum ɗaya a tabaka na tari'ai da yawa suka ruwaito ba a lura matukar an samu a ɗabakan farko mutum ɗaya ne roto wannan shine hadisi garibi da haka yanzu mai ma'anan hadisi garibi shine hadisin da mutum ɗaya ruwaito ke banta da ruwa ya tashi shi kaɗai a cikin kowane ɗabaka na sanadi aka samu wannan hadisi ya zama garibi aka rama ka zo ka fassara ka ce haza hadisin garibin wannan hadisi ne bako akwai ban mamaki ƙwaran gasken gaske ya zo a cikin at-tafsiratu wa tazkira fi ulumil hadisi wanda ake ce masa alfiyatul iraqi na abul fadl zainuddin abdul bin al-husayn bin abdul abdin abdul bin abi bakar bin ibrahim al-iraqi wanda ya rasu hijira 806 da shida da ya kawo yake cewa al-garib wal aziz wal mashhur a cikin alfiyarsa sai ya ce wa ma bihi mutlaqan mutlaqan rawi farad fa huwa al-garib wa ibn manda fahadat bil infiradi an imamin حديثه hadithu عليه in alayhi wanda abin da ya fassara kalman garibin hadisi kenan sannan wannan gashi alfiya wannan misbahun rawi ne na shehu abdullahi gwandu shi kan shi da ya zo ma'anan zai faɗa hadisi garibi gashi abin da yake faɗa yake ta marwi wahidin fakat garibun wa minhu farrun mutlaqun adibu yura tafarrudul lada asl sanin, kan nahi an bai'il wala'i in fara dan haka akar makallahu ka zo kai da cewa ka san sunna kafin ka batta ka zo ka fassara hadisi garibi da ma'anar baƙo to wannan akwai ban mamaki kwaran gasken gaske a ciki to mu koma kalman abin da ya faɗa wannan ma'ana na annabi ya ce aliyun minni wa ana min ali to wannan na daga cikin dalilan da suke kafa hujja da shi wajen cewa sai da na ali shi zai zama shugaba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya zo cikin littafin al al-Bukhari wanda ya kawo hadisi na 2699 wanda wato Haddasa na ubaidullahi ya kawo wata matsala cewa faqada fiha annabi biha annabi sallallahu alaihi ya kawo har yazo inda yake cewa qala li ali anta minni wa ana minka kai daga gare ni nake ni daga gare ka nake wa da li ya ce ma ja'far ya yi sayyidina a ashbahata khalqi wa kulki wato kai ashbahata kai kama da ni wajen ɗabi'a. amma mu taba jin cewa ai shi saboda annabi ya faɗa wa na ja'far ba ya ce ashbahata khulqi wa khalqi wa ɗabi'a ka da ka da nawa sun yi kama jin sun ce sai da na jafar shugaba ba ne bal a gurinsa ma jafar ɗin nan yayin sai da na uwa ɗin uba ɗaya shi ba ahlul baiti bane zuriyarsa ba ahlul baiti bane wa qala li zaid anta akuna wa maulana kaga yace kai dan mu ne kai maulana ne kamar yadda zan zo in bashi amsa akan maula ba shi ya ce masa maula shin yana nufin kai masoyin mu ne ko ko a'a yana nufin kai shugaban mu ne wa qala an anta minni wa ana minka wa qala umaru umar yake faɗawa ali bin abi talib yace annabi ya faɗa yace anta minni wa ana minka wa qala umar sayyidina umar yace tuwfi rasulullahi wa anhu radin sayyidina ali annabi ya bar duniya yana mai yadda da shi Allah kuma ya kara masa ainihin wato yadda ya zo a cikin babu sharikatu fi ta'ami wan nahdi wal aru a hadisi mai lamba ta 2486 daga abi bardata yake cewa daga abi musa al-ash'ari mutanen abu musa al-ash'ari idan an shiga fatara da rashin abinci sukan tara kuɗi daga baya sai su zo su raba su daidai da daidai a wata ruwayan ta ce bayan sun tara kuɗin sukan kalli wa ya fi bukata sai su bashi da annabi ya ji labari sai ya ce hum minni wa ana minhu su daga gare ne suke nima daga gare su nake sun zama ni nima na zama na su wannan sai ya nuna cewa duk wanda ke cikin wannan kabila ta abu musa ashari wa kuka taɓa cewa imami ne shugaba ne bayan annabi ya rasu sannan mu sake zuwa cikin musnad wato cikin littafin sahihu muslim ya buɗe babu min ila Julaybi radiyallahu anhu Julaybi mutum ne da aka je yaƙi bayan an gama udu za a juya annabi yace kowa ya ga kowa nan shi aka ce sai ce shi bai ga Julaybi ba a nemo masa shi ko da aka zo aka samu Julaybi sai aka samu qatala sab'an ya kashe mutum bakwai na kafire sun qataluhu sannan suka kashe shi sai annabi yace hada minni wa ana minhu hada minni wa ana minhu fa wada'ahu ala sa'idaihi laysa lahu illa sa'idan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala fa hufira lahu wa wudi fi qabri annabi ne ma fa saboda kaunar da yake wa Zulaibibu ya ɗauko shi rike shi a hannu haka yace Zulaibibu daga gare ne yake ma daga gare shi ne amma kun taba cewa saboda Zulaibibu annabi ya faɗi wannan magana akan shi imami ne shugaba ne bayan annabi Muhammad wannan ita ce magana to sannan za mu ga cewa ba wannan kaɗai ba al'imamu tirmizi ya buɗe babu ma zuke da fi fadli salati a cikin sunan tirmizi hadisi na 614 an tsari bin shahabin an kabi bin ujrata ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce u'izuka billahi ya ka'ab bin ujrata min umara ya kununa min ba'adi wa man ya abawahum fasaddaqahum fi kadhibin wa anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhum wala yuridu alayhi al-hawl wa man gashiya abwabahum aw yaghsha wa lam yusaddiqhum fi kadhibihim wa lam yinhum ala zulmihim sai yace fa huwa minni wa ana minni idan Allah ya kawo shugabanni kamar yadda annabi ya faɗa azzalimai mutum bai yi muwafaka da su wajen taimakon su akan bannan da suke sai annabi yace ce ka zama ni fa huwa minni wa ana minhu duk malaman da suka tsaya wannan matakin sun zama ni ni ma na zama su Sa'idu ibn jubairin kamar yadda ya ƙara zuwa cikin sunan tirmidhi hadisi na da da da hamsin tara. ibn abbas yake cewa manzon Allah ya ce al-abbas minni wa ana amma haka zai ce hada hadisin hasanun sahihun garibin la na'rifu illa min hadisi isra'il da haka sai muka ce hadisin duk da yana goyon bayan mu bai inganta ba dan ahlus sunna ba sa hujja da abu ko yana goyon bayan su sai ya inganta sabanin yadda shi a suke duk abin da suka samu a gurin su dalili ne bari mu ƙarasa sa mu ji abin da yake so ya faɗa ma'anan aliyun a wato a aliyun minni wa ana min ba sai ta hanyar ja'far ibn sulaiman wani ba ibn sulaiman shi ba ta magana qultu zuwa da albani qultu sai na tura kuma tukatun الإسلام يقول سلمان بن من بدأ يقول مجيب التفاوض ومن بدأ يجي وهو ثقة جدا مسلم من رجال مسلم ينعى الرجال والكتاب والمسلمين وكذلك القائم لذلك بعيد يتصور ما لذلك الرجل بالنسبة فالجمال جانب ولذلك قال الحاكم ابن زمان بن الحاكم بن شامون قال مثلا يتبينهم على شرط مسلم واما المدين لا يكون هذا المسلم واقره بعد بعد يدير الفتيان ومن حديث سائل يتبعون حديث ما ينادون شاهد تلك المفصل يرويه اجلهم عن أنت ممكن تتعلم يتقوى لا تقوى وما أجل وإنت من واحد يكون تجيئة يولا تأمين وزيزوني تأمين وحبيبوني أمين كتبات يسمع عبد الله من قريب أن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله فقصين إلى اليمن فقال يا رسول الله عليه طالب

annabi ya ce kada Khalid bin Walid ya aika annabi ya ce kada a soki Ali amma ko gashi a cikin tafsirin ku tafsirin al-Burhan fi tafsirin Qur'an karkashin inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ko kun ce wa sayyidina Ali shine ba'uda shine sauran wannan ku kuma ba sukar sayyidina Ali kuka yi ba shi kuka yi sannan kun ce wa sayyidina Ali wa auha rabbuka ila an nahali shine nahal din kudan zama wannan ba yabo bane ba suka bane yabo ne sannan dabbatul ardi da Allah ya ce wa idza waqa alaihim qawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum kun ce dabbatul ardi nan wato ita ce sai da na'al wannan ba yaban sai ba sukan sai na ku kuka ba yaban shi kuka wannan kuma a cikin tafsirin ku shi ne ba ba ba ba ba ba ya ya ya shi ne ne ولاية دوام المطلب بجانب سبب دوام ما wannan ingantattun sarrafai wannan ita ce wilayar da yake cewa a matsayina na soko ita ce da bangane ta ba amma bari bai shaka da ta wani da umin ne wa ana bin ku daga gare ne yake ne ba daga gare ne wa kuma wani yi ba a yi mai da yake alƙawar wa ana kuntu sai albani ce wa ismailu hasanun ismailu wani wani mai kyau ne رجال انتقاد أبدا أمسكتم رجال شيخين غير الإسلام دكتور يقول ويقول بدأ جنب الغالي مسجد سويته لا أعلم من أسماء الأسلام وهو ابن عبد الله الكندي مختلف فيه لكن إذا كنت أعلم كنفا وجدت قريب أما يرجو التمرين مثلا نوى نعيد الحجر الغسلان To wannan matsalar zan zo kan shi da in ba shi amsa maganan cewa ban san ma'anan kalmar wali ba. Kamar yadda mai saurare yake ji mun faɗi cewa kalmar wali da annabi ya faɗa a nan ita ce ya amfani da ita a wasu hadisan da ma'anan maula. Sai muka ce ma'anan maula ita ce wali ma'anan wali ita ce maula dukkan ta ma'anarta shine masoyi. su kuma yin shi'a suka ce a shugabanci annabi yake nufi ya zo a cikin sunan kubara ta abu abdurrahman ahmad bin sha'ib bin ali al-khurasani an-nasa'i wanda ya rasu hijira ta ɗari uku da uku ya buɗe babu fada'ilu wato fada'ila ali bin radiyallahu anhu ya kawo hadisi na dubu takwas da ainihin wato تسعين an عن أبي an عن زيد بن أرقم قال لما a رسول الله عن حجة lokacin da annabi ya dawo ya saka haddatul wada'i wa nazala gadir qum ya sauka wannan wajen gadir qum wanda suka kirkiri idin sa na ƙarya suka mayar da idi guda uku wanda suka ce akwai idil adaha akwai idil fijr akwai idil gadir qum kuma idil gadir qum ya fi dukkan ragowan idina amara bidawhatin fa qumna har yaji sun maƙala ka an ni da itu fa'ajabtu sai annabi ya ce in ni ƙada taraktu fi kuma na tafi zan ban muku nauyi guda biyu sai ya ce ahaduhuma akbaru min al-akhar dai ya fi girma kitaballahi wa ce. to yana so ya manta ta'arifi na ikira suwaye ikira wato ahal baiti mutanen gidana da haka in an ce ahal baitin annabi kuma akwai na nasaba sannan akwai na haihuwa sannan akwai na sukuna wanda suke zaune a gida ɗaya matan annabi ahalul baiti ne na sukuna sayyidina ali ahalul baitin annabi ne ta bangaren nasaba alhassan da husaini da fatima ahalul baitin annabi ne ta bangaren haihuwa wannan shine abin da ya tabbata ba maganin ahalul baiti nake tabbatarwa ma to shi yasa yadda sayyidina ali yake ahalul baitin annabi ta bangaren nasaba dan dan uwan shi ne haka jafar yake ahalul baitin annabi ta bangaren nasaba amma ku sai kuka ce ba ku yadda ba wanda insha Allah a halka ta gaba in na samu dama in dai dalilin saboda an shiga mayafi ne zan zo da littafin in nuna wanda kuka ce mala'ika jibrilu shi ma ya shiga mayafin amma bai zama ahalin baiti ba a wajen ku to sai annabi ya faɗa yake cewa fanzuru kaifa takhlufuna fihima ku duba ku ga ya za ku maye a bayan su fa inna hawa lan yabtariqa hatta yarida alayhi hau ba za su rabu ba har sai sun haɗu da taukin kausara sun maƙala sannan sai annabi ya ce inna allaha maulaya Allah shine masoyina wa ana wali kullu mu'minin ni masoyin duk wani mai imani ne sun ma'aka da biyadihi biyadi aliyin faƙala man kuntu waliyuhu kamar yadda wasu bayan suka zo man kuntu maulahu to haka yace Allahumma fa asayati fa hada aliyun waliyuhu sai ce, Allahumma wali man walahu abinda ke nuna haka karina da Allah ya annabi yace Allah ka so wanda ya so sai da na ali shi ya nuna cewa maganan soyayya yake ba maganar shugabanci ba kamar yadda idan Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazanun waye zai faɗa maka su waye waliyin cewa allazina amanu wa kanu yattaqun shine ya nuna maka waliyan su ne masu imani da takawa da haka allahumma wali man walahu wa adi man adahu ita ce karina na cewa man kuntu waliyuhu fa aliyun waliyuhu ko fa hada aliyun waliyu ita ce cewa soyayya ake nufi da haka kalman wali a yare na larabci tana daukan na farko kulla man wali amran auka qama bi duk wanda ya jibinci wani al'amari ya tsaya akan shi ana ce masa wali daga nan ne wanda yake tsayawa kan al'amarin mace sai a ce masa wane waliyin wance ne sannan alwali annasir mataimaki ana faɗan haka alwali al muhib masoyi alwali as-salib abokin ka zakarar namiji alwali Al-Halif, wanda kuka kulla wata abokantaka da shi alwali as-sihir siriki alwali aljari makoci alwali al'aqi wanda ke kulla abu alwali at-tabi mai bin abu alwali almu'taq wanda aka yanta alwali almuti wanda ke biyayya ga Allah da wannan ne ake ce ma duk wani mumini waliyin Allah sannan alwali almatar ba'd almatar wanda ke bin wani bayan wani idan ko qur'ani ya ambatan maka kalman wali tana komawa zuwa ga ma'ana guda hudu na farko Allah ta'ala yakan ambaci kalman wali da ma'anan shi kanshi Allah din Allah ya ce amittakazu min dunihi awliya sai ce fallahu huwal wali Allah shine wali Allah shine masoyi wa huwa yuhyi al-mauta huwa ala kulli shay'in qadir sannan yace wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanat wa yanshuru rahmatahu sai yace wa huwa al-waliyyu al-hamid sannan akan kambaci kalman al-wali da ma'anan an-nasiru mai taimako kamar yadda Allah ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira sannan akan ci alwali a ƙur'ani da ma'anan alwala da dama annabi zakariya ya ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kana timar'ati aqiran fa habli min ladunka waliya haka ka bani wali daga gurinka yana nufin da sannan akan ce alwali jam'in sa shine auliya da ma'anan gumaka Allah yake masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya aka masalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana albuyut labayt alankabut law kanu ya'lamun sannan kalmar maula wadda take komawa da ma'anan wali wali da ma'anan maula ka duba littafin tajil arus min jawahir al-qamus na muhammad bin muhammad bin abdurrazzaq al-husaini abu al-fayd al bi murtada az-zubaydi wanda ya kawo shi a mujalladi na 40 shafi na 243 yake cewa maula lahu mawadi'u fi kalam al-arab kalmar maula tana zuwa gurare da yawa a cikin maganar larabci wa qad takarrara dhikruhu fil aya wal hadith fa min dalika al maula ar rabb akan ce wa Allah maula shi yasa shehu abdullahi yake magana da wa'incan mutanen yace fa innaka in ballagtahum da'a uzruhum fa saqihim al maula fa innaka jadihun ya sake tafiya wani wanda yake cewa laja'uka bil maula wa taqlilu mat'amin dawa'ul li adwa'in nufus al sannan Alma'ula almaliku al-maliku wanda ya mallaki abu Alma'ula al-ibnu na Alma'ula kullum kullu man wali amran aw duk wanda ya jibinci wani al'amari ya tsayi da kula da shi Alma'ula al-muhib min walahu idan ahabbahu idan ya so shi Alma'ula maula as-sahib aboki Alma'ula maula al-halil wa wanda yake sauka Alma'ula al-jar makoci al-maula ash-sharik abokin tarayya Alma'ula a as wato siriki al Alƙaribin al asaba ɗan uwanka na kusanci kal am wa ibn am kaman dan ammi ko kaman ammi ko dan ammi al-maula wanda ke yin ni'ima al-maula al wanda aka yi masa ni'ima din al-maula al-mu'ti wato bawa wanda aka ainihin wato yanta sannan al Al'abdu bawa al-maula at-tabi duka wa'annan da haka za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wannan ma'anonin da ya kawo ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina sai ya ce wa'fu anna waghfir lana ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana kaga kai ne maulanmu wannan yana nufin Allah subhanahu wata'ala ne kamar yadda yace balillahu maulakum wa huwa khairun nasiri. Allah shine maulanku ana ce ma Allah maula wa ta tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا Asar الحكم Allah ya ce الله ياتي قل bana, illa ma ka كتب الله lana. huwa shi Allah shine maulana wa ala Allah falyatawakkal almu'min Allah yace ka tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallahi Allah maulahum alhaq wa dalla anhum ma kanu yaftarun sannan Allah ya ƙara cewa jahidu fillahi haqqa jihadihi wa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu alaykum shahidan وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير sannan yace zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum dan haka akan ce maula da ma'anan anan wajen huwa nasiruhum wa hafizuhum Allah shike taimakon masu imani shike tsare su sannan zamu ga Allah madaukakin sarki yana cewa wato يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الأعظم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور سيتي فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم hiya maulakum ita wuta ita ce shugabanku ko ita ce makomanku wa bisal masir Allah ya ce inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ko inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in sai yace yawma la yughni maulan am maulan shay'an wa la hum yansarun ranar da maula nan tana nufin shugaba ne a'a yana nufin la yughni maulan la yadfa'u sadiqun aw qaribun ranar da makusanci ba zai iya tunkuɗe mu makusancinsa wani abu ba to shi yasa zamu ga Allah da ya tashi sai ya ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alim al-hakim to shi yasa malamai suka ce annabi ba gwari bane wannan matsalar da take da alaka da addini wacce ta kai matsayin mutum ya kafarta da Allah in ya batta a yanzu maganar ta usulul mazhab ne wannan wayo ne daga baya ganin cewa ba za ku iya kare shi ta hanyar dalili ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya nada sayyidina ali a matsayin shugaba ne to babu yadda za annabi amfani da kalmar da take da ihtimali maimakon man maula ko man kuntu walihu sai dai annabi ya ce man wali fa kalimatul maula taktarifu an kalimatu wali alwali min alwilaya wa hiya alhukm in aka amfani da ita aka ce alwali kowa ya san ba abin da za ta dauka sai shugaba amma al-maula fa hiya min al-walaya wa hiya al-hubb ita ce so wan nusratu da taimako a cikin wannan surar da ya ja wanda nake so in zo kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma sai yace wa in tabahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu idan kuka taimaki juna akan shi sai ce inna Allah huwa maulahu Allah shine maulan annabi in ka fassara kalmar maula akan Allah Allah shugaban annabi ne zai iya ɗauka amma inda za ka samu matsala wa jibrilu jibrilu ma maulan annabi shugabansa ne ko masoyin annabi ne wa salihul mu'minina duk wani mutumin kirki mumini masoyin annabi ne ko ko a'a yana nufin cewa shugaban annabi ne wal mala'ikatu ba'da zalika zahir da haka kalman al-maula anan min al-mahabbati ne wan nusratu wat ta'ayyi wanda a farkon ayar Allah ya ce qad ta hillata tahillata aymanukum sai ce wallahu maulakum to haka nan yazo yace fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul na wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sannan Allah ta'ala kalmar maula da kalmar dan ka gane cewa ma'anar su daya a cikin hadisan yadda nan yace fa inna Allah huwa maulahu haka nan yace inna awwalan nas bi ibrahima lallazina tabauhu sai ce wa hadan nabi wallazina amanu sai ce wallahu waliyul mu'minin Allah shine masoyin masu imani yadda kalman fa inna Allah wa maulakum yana nufin Allah shine masoyin ku haka wallahu waliyul mu'minin yana nufin kalman wali da ma'anan masoyi haka ina tsara maimaita masa cewa abinda kuke amfani da shi a kiran sallah ashhadu anna aliyan waliyullah idan kuna nufin waliyullahi masoyin Allah ne to shine abin da zo cikin kalman maula da wali mu ma a hadisi in ku kun ci a kuna amfani da ita ba kuna nufin sai da na ali masoyin Allah bane shugaban Allah ne ta duk wanda yake da wannan aqida kafiri ne arne ne wannan shine nukta ta gaba da ya dauko wanda na san mai saurare ya ji shine maganar da ya dauko akan abin da ya shafi cewa akwai masu ruwayar hadisi ɗin shi'a wanda yana daga cikin tadilisi da rufa-rufa da ya yi barin bashi ya ƙara kabar da irin wa'annan mutanen masu san kawo al'ummar Najeriya a cikin da hikimar su mutu da sauran mu su ɗauka wayoyin sauran mu ne yau ka isa da wadatar da yi ɗan da wasu kara a kasan ma wajen kama sassau yau har ko har da farkin da zai tsammanin da yi ɗan su da ba ruwa su ɗan sauran su da sauran da ke zai mutu na da rasu فإن قال قائل دخلنا البان إذا كان مثلا الذي يراوي هذا الشاهد في عينه أين يتعاون من الرواية بالتفاوض تباين الله بيتا وكذلك في سند المشهور له في عراقه وحسنا أبنت الرواية أبو المدد رضا بالكتاب أن المدد يوضع وضرورة توقف ومن جاء وضع من الكتاب أفلا يؤخذ ذلك أمانا في الحديث وعلة فيه يطلع ولا ما يهتم ويقولون ولو سأل وكان ممكن تكون المؤمنة بعلمها تقول أي شيء أحد فيه كل خواص وبركة مع ذلك بعين ولا نجاوة ما تجيب هناك اثنين ما تقول ولا ما تقل مع الأمة masu ci da sunan addini mun raga mun baka amsa a baya ta yadda humusi da kuke karɓa da sunan addini muna buƙatar nassin ƙur'ani daga Allah ko annabi ko inda annabi ya rayu shekara ashirin da uku da ya ɗora wa mabiyansa cewa duk wanda ya je ya samo kuɗi ya kasa gida biyar ya riƙe huɗu ya bashi ɗaya to da ba masu ci da addini irin waɗanda za su sunnanta wa mabiyansu karɓar kuɗinsu ta hanyar sata wani بقبل بجمع لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو السر والجنة يسألون أن الأمل بشعوان جنة مؤدة وأما المرحل وماذا يقول من هذا وأما الخبر لمن لا يزال وإما المسلمين أمام الله يقول الله لا يزال يا المسلمين يقول هذا مثلا وفي هذا مثلا بس يقول وأما المذهب فما بينه وبين ربه أما من هو تكلم لا يبنيك بينه ويبنيك العمل فهو عزيمه وليس الإمام اللسان ولذلك نجد نعم، بعد أن يتفهم صاحبا صحيحين ما هو صاحب عند مسلم وغيره مع العمر قد أخرج من كثير من الصفات المخالفة sun fitar da ruwa da yawa da zuwa da suka zama a wasu abin da ya suka zama faɗa wanda ina da abubuwa da yawa da faru wani mutum na yawa da mai zama da ya duba wani magana da ba ma alwari ba sai a alamun zubala ba sai ba ni ba na yin zalu fi na nafzir zalu na za a yi bari da ba wanda ya ke kawo wa gani da wannan ra'ayi wanda za a gudanar da gwamnati da kawo ta ɗari bakwai mil arba'in to kaga ga littafi a hannu ka kana cewa imamu zahabi an haife shi kusan shekara ɗari bakwai da arba'in ko ɗari bakwai da arba'in ne da abin da ke zuwa lokacin goyon da imamu albani ba sai a alamun dubala ba sai da ba za ka yi jidal imamu da rijal na zahabi bai da za a zama da wannan ra'ayi za a yi ana jin domin shekara ta bakwai da arba'in sannan ina kallon mizanu itidal da ka faɗa ina ganin akar makalla ya kamata ya gyara faɗa sunan littafin saboda itadala ya atadilu masdar ɗinsa kenan tunda masdar ne kuma shi to hamzatar hamzatul ce ba hamzatul da haka wajen faɗa abin da ya kamata ka dinga cewa mai zanu li da alba mai zanu li da alba Allah ya sa mu dace ga abin da ke faru da kuma yawan da ayi sun abana da gare ina kai kan da ya har da cikin nan mun yin da ba imanin yake cewa ga abin da ke faru da da ra'ayi wanda za a yi kan da ke wani shi ka da kuma ba ne da albani sai ya ce wai zahabi an haife shi wajen shekara ta 740 shekarar da limamin zahabi ya rasu ne ya rasu shekara 740 da ainihin wato takwas amma shekarar da aka haifa limamin zahabi an haife shi shekara 673 ne so da aka kaga ya zamanto kuma tare da wannan kana ce ma wani jahili a kar makallawo kaga abubuwan naka sai a hankali bari mu ci gaba da jinsa sai da cikin ne manyan manyan sahabbai kimanin yake cewa aban wannan maganar da ya faɗa ya ce abbana bin tagliba ya ce wai sahabi ne Allah ya kiyaye Allah ya shirya da mu Allah ta'ala ya samu dace wannan maganar da ya faɗa ya ce abbana bin tagliba ya ce wai sahabi ne kaga wannan maganar Allah ya kiyaye yake ba a abbana bin tagliba al-rumiyyah

da sun yi karatu sun san ha'incin da malamin su yi da kuka ya kamata su yi ba abin nan ya kamata su yi ba amma dai bari mu ci gaba da sauraren shi mu ji yana cikin yana da lafiya yanzu ya tsohon ba ya zara zan biyar shi da ake kuma za su zai wuce shi da suke zuwa ya fahimta har kuma zuwa gida ba ta da labari to ne kuma zan ba ka amsa gama sun ga ne wa kan ahmad bin ahmad

وقال السعدي زائد المجاهد يقول كم كم مثل مثل الكيس موضع a ga wannan kalmar ta mai bayyana ƙesa ne ga sahabbai kar yayi ma imamu ina jira ya gama ne kullu sai ta ko magana ya yi halatta da da وحد الثقة الأداء الإتقان العالم هي أفضل ثقة الأرضية تعليم كثير جدا كثير مطلوب عالم عم تتسلم فهذا من يزمر ومرضه عالم كما تعرفين فكيف يكون عدلا من ليس أهل رجال ثم يزول من هذا العالم في الدنيا للرجال في الدولة الثالث يكون الأداء لكن تعالى والبيان يكون وعن يفهم أن الهدى العبد والبين لكن لا أريد بيتي ولم كان وكيف يقول الهدى يمكن هدى الكبرى كان لا يمكنه لم يمكن أن أبدا يقول يقول لا بالآية يقول لا كان يقول بالآية الكبرى كمهمة تشيع فمثال الجنود كما في زمدان أو التشيع بلا علوم ولا فائدة كل شيء من الله الذي يأتي كتابه wannan wajen da ya karanta wala ta harib ba ta harib bane wala ta harrufin ne يقول لك أنتم صحابة كثير منهم بالتابعين والتابعين الدين والدين nan masakin ɗin abin tausayi Allah ka shiryar da gama garin 'yan shi'a da ba su yi karatu ba. wannan karatu kun gane wannan jami'i kai kai ya fi yawa ba da wannan masa da jami'i wanda irin sunan ne sunan da manzo Allah ya faɗa yi kuma yake awwalu ma yughayyiru sunnati rajulin min bani umayya Allah wannan sunan da رجل من بني أمية يكبر أهل الله وكيلا في أهل الله. جمال الله in dai ka tafi a cikin da kawo ba ne su ne malamanka yadda tsoron wannan kiyanci za ka same shi ɗaya بالتابعين العلماء دفاع رد الحديث والعجلان نتى بأن كانوا التابعين لصحبوا جملة من الآثار النبوية بالقائل حديثنا الذي قد تكون وعاقب وهذه المسألة الطيبة التي تطمئن بينهم ومن ذلك كذا بالسكين هنا وبالسكين na yi kuma na wanda shi ba da hana su wannan ita ce maganar da al'imamun zahabi ya yi wanda mai kallo na zai iya kallon ga mizanu litidal fi naqadin rijali wal tun daga ma'auni na naƙadin mazaje ka gane ba wai maganar sahabbai yake ba takko banu bin tagliba al ka ce masa ɗan shi'a kuma ka ce masa sahabi na farko wannan ƙarya yake na biyu maganar sa'adi da ya kawo anan da ya ce za'igun karkatacce ne mujahirin ya ce mai bayyanar da zagin sahabbai ne wannan maganar shi wannan fassara babu wani malami da ya fassara ta ina so mai kallo ya kalli maganar yadda take ga kiran daga nan da shi malamin ya zo da alimamun zahabi ya kasa bida a gida biyu da ya zo sai ya ƙara sai ya tsaya daidai nan yana so mai karatu za a yi zumin din daidai inda yake haka nan shafin da nan shafin ka kalla da kyau sannan sai in karanta wato shafin don ka gane cewa wannan malamin cikakken maciyin amana ne a wajen gidan ainihin wato abin da ya shafi ilimi da imamu zahabi ya kawo sai ce sun da bid'atun kubra sannan akwai bid'a babba sai ce karrab kamar rafidanci idan an ce rabdu duk ɗan shi'an da ke zagin sahabbai rafidi ne alkamil wal guluwu fi da kuma wuce gona da iri a ciki wal haqqi da kokarin taba mutunci ala abi bakar wa umar wa usman radiyallahu anhuma dan Allah wanda ke zauna a Najeriya wani kallo ɗan shi'an Najeriya ke ma Abubakar da Umar da Usman sai yake cewa wa du'a ila zalika da kuma kira zuwa ga wannan sai ce fa nau'u wannan nau'in la yuhtajju bihi wala karama duk ɗan shi'an da ke taɓa mutuncin abubakar ko umar ko usman al'imaman zahabi ya ce bai da mutuncin da za mu iya karɓar wani abu na addini a wajen shi wa aidan sai yake cewa fama astahabiru ana don haka wannan gabar da yake magana yanzu na abin da ya shafi maganan al'imaman zahabi da ya kawo kamar yadda na ce wannan ita ce cin amanar da yi sai alimamin zahabi ya ce wa aidan fama a ta hajjirul ana ba zan iya halattowa ba yanzu fi hada zarbi a cikin wannan bangare rajulan sadiqan wani mutum ne gaskiya wala amuna ko abin amincewa bal alkalibi sha'aruhu duk wani ɗan shiya da ke zagin sahabbai da imam zahabi ya ce ƙarya ita ce taken su wattaqiyatu wan nifaqu lisaluhum sannan taqiya da munafunci ita ce rigar su ta ciki fa kaifa yuqbalu naqlu man hadha haluhu hasha wa kalla duk dan shi an dake zagin sahabbai abubakar da umar sannan yana taqiya al-imam az-zahabi yace hasha wa kalla a karbu wayarsa sai yace fa shi'iyul gali idan an ce dan shi'a gali fi zamanin salafi a zamanin magabata a wancan lokacin wa urfihim da kuma mai urfinsu al'adarsu huwa man takallama fi usmana shine wanda yayi magana akan mutuncin sayyidina usman والزبير يتبع والزبير وطلحة ومؤاوية وطائفة ممن هارب علي رضي الله عنه duk wanda ke magana wajen taɓa mutuncin sayyidina Usman ko Talha ko zubairu cikin waɗanda suka yi rikici da sayyidina Ali wa ta'arrada lisabbihin ya bujuro dan wajen taɓa mutuncin su shi suke nufi da dan shi'a gali yace wal gali mu kuma dan shi'a mai guluwi fiza manina a wannan zamanin wa urfina da kuma wato istilahin mu huwa allazi yukaffiru haula isala shine wa'anda yake cewa wa'annan kafire ne wa yatabarra'u min ash ne aidan ce, fa hadha dallun mu'assir ce, wannan batacce ne yace wa lam yakun abbana bin tagaliba ya arju lish asalin? Ya ce, shi kuma wannan abbana bin tagliba ba mutum bane da yake taba mutuncin abubakar da umar bal ya ataqidu aliyan afdal minhuma aƙidarsa kawai shine ya yarda cewa abubakar da umar mutanen kirki ne amma sai da na aliyafi su falala kai kuma ba ita bace aƙidar kai yanzu aƙidar ka abubakar da umar da usman kafirai ne arna ne zindiƙai ne haka kake kallon su na rantse da Allah in ka ga baka faɗi wannan ba sai dai ta ya hana ka faɗar wannan wanda yana daga cikin dalilin da ya sa Imam Zahabi ya ce ba za a karbi ruwayar kuma to magana ta kusa da ƙarshe wannan matsalar da ya ɗauko maganan ɗan shi'a kamar yadda na faɗa istilahin magabata a baya suna bambantawa tsakanin ɗan shi'a rafidi da kuma ɗan shi'a wanda yake fifita sayidina ali akan sayidina usman kawai wannan shi bambancin su don haka za mu ga cewa a wannan littafin malamai sun yi magana akan abin da ya shaɓi karɓar ruwa ya ɗan bid'a ilmin rijal ta'arifuhu wa kutubuhu wanda eh, sayyid abdullahi al-majid al-gauri ya rubuta da ya zo nan wajen a shafi na sittin sai ce ruwayat al-mubtadi al-mubtadi idan malaman hadisi suka ce dan bid'a huwa man fustiqa li mukhalafatihi aqidat as-sunnah shine wanda aka ce masa fasiki saboda ya saba ma aqidat sunna sai yace wa tanqasimul bid'a bid'a ta kasu ila ismail tali da zuwa guda biyu masu zuwa bid'atun mukaffira bid'at da take mayar da mutum kafiri wa bid'atun gairu mukaffira da wacce ba ta mai da mutum kafiri anan sai ce wal muradu bil bid'a inda al muhaddithin al bid'atu al bid'u al aqdiyya bid'a ta aqida lal bid'a al idafiyya fi abwab al furu'i ba bid'a idafiyya ba ababun furu'a wa usul al bid'i تقول جملتها إلى بدعة الخوارج يسي أصلا بدعة كما أولت اللوكة tana koma zuwa ga bid'ar khawarij wal qadariyya wal rafida wal nasiba wal murji'a wal jahmiyya wal waqifa waqifa sune wanda suke tsayawa ba sa cewa qur'ani halitta ne ko ba halitta bane sai ce fal khawarij fa bid'atuhum awwal bid awwal al bid' fi al islam wa dhalika hina shaqqu asata'a wa kharaju ala amir al mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu har ya kawo inda yake cewa warrafidatu هم مبجدو أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أو مكفروهم وإن سكي إن سيدنا أبو بكر دا عمر دا عثمان قوس كافر كاسو والغلاة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته والشيعة سيش الشيعة لقب اللقبين يشملهم والذي يكون شيخ لكن يدخل فيه مجرد تقديمهم على علي على علي wato mujarru taqdim ali ala abubakar da umar dunul bughd mujarradin da sayyidina ali ya fi abubakar daraja wannan a wancan lokacin malamai suna ce masa shi an ci in ba ka kin abubakar da umar in kana kin abubakar da umar kai rafidi ne kai kuma yanzu sai mu duba magani kai dan shi'a ne rafidi da haka wannan yake nuna cewa kana da aurkatan sunna baka santa ba wannan littafin na wato albahisul hadith sharhu sharhu ulum na al-imam ibn kasir yadda na tattauna wannan matsalar anan shi ma haka ya kawo ta idan kana so ka je ka duba zaka ga ya kawo wannan matsalar shi ma ya tattauna ta mas'alatul al almubtadi in ka in kafara bi bid'atihi bala iskala fi radd riwayatihi ya kawo wannan matsalar ya tattauna ta sannan mu tafi abinda wannan yake faɗa wato al'imamu suwiƙi cikin alfiyarsa yake cewa kafirun bibida atin lan salisu salisuha in kana kadhiban qad halala wa ghayruhu yurad minhu ar-rafidi wa man da'a wa man siwahum narfidi qabuluhum la wa in rawaw wasaqa da ra'yihim abdan abu ishaƙa sannan ka duba littafin ma'rifatu anwa'ul ulumil hadith wanda aka sani da muqaddima na ibnu salah wanda ya kawo ibn sala ya rasu hijira 644 a ba nau'in hadisi na wato as-salis wal 20 hadisi da 23 sai ya kawo ma'arifatu sifati man tuqbalu riwayatuhu wa man turaddu riwayatuhu wa ma yata'allaqu bidhalika min qadahin wa harajin wa tawfiqin wa ta'dilin sai ya kawo at-tasi'atu a karkashi matsala ta tana sai ce ikhtalafu fi qabul riwayatil mubtadi alladhi la yukaffaru fi bid'atihi wanda ake kafarta da wanda ba a kafarta da haka ina so mai saurare ya fahimci matsalar yadda take idan malamai suka ce dan shi'a a wancan lokacin zamanin magabata suna nufin mutumin da ya yadda sahabbai dukkansu mutumin kirki ne amma sa kawai shine sayyidina ali ya fi raguwar sahabbai daraja wannan shine dan shi'a amma in suka ce rafidi wanda ke zagin sahabbai sai ku duba ku gani yan shi'an Najeriya suna zagin sahabbai ko ba sa zagi in kai ka ce kai ba rafidi ba ne ai na san kumaini a wajenka shi yana da daraja kuma in ka zane kanka ba za ka iya zane kumaini ba nukta ta ƙarshe ga rikicin da ya faru tsakanin yasir habib da kuma kamalul haidari lokacin da yake maiwa da kamalul haidari raddi mai suna juz'un nan raddi ala kamalul haidari maqta min barnamijar allayali ramadaniya shi kamalul haidari yana ta wanda suke zagin na na aisha da ragowar sahabbai yace waɗannan ababi na ilimi hashashi ne ciyayi ne to shine yake cewa idan ni ka ce man ciyawa ne ne saboda na taɓa mutuncin na na aisha na zage ta yace amma na san kana daga su wanda kuke girmama yusuful baharani da kumaini to bari mu dan saurari kaɗan daga ciki sannan sai mu ga mai kumaini ya faɗa a cikin littafinsa na ɗahara كتاب الطهارة ونن بعد شيء لا تابع شيء در شيء ونن أي شيء هكذا يجرح حرج هكذا ينال منها هكذا يطعن فيها فهل الفقيه الكبير فقيه أهل البيت هناك من ياسر حبيبي كيف لا حق ينال من عائشة هكذا يتقمت انت النائشة عليه الصلاة والسلام صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني من الحشائش لا كتنبيك إذن جياتي مسع شائش يوسف البحراني من الحشائش كما من التنبيرك من الحشائش الشيخ sannan kamalul haidar ya yi abin da suka saba a babin taƙiya lokacin da shi yasir habib yake zagin na na'isha kamalul haidar yake ta wannan bai daga cikin wato makarantar ahalul baiti bari mu ji abin da ya ce cewa wannan mutumin bai saraha gaida munsu kwata-kwata ba adali ba إيه أهم هذا ولا أحد ما نقدر نقول هكذا لأن هذا الرجل من جملة المعتقدين بالخميني احنا الحمد لله ما نعتقد بالخميني هذا يعتقدني يعتبره مجددا rawar da ya kamalul haidari yana daga cikin wanda suka yadda da al'imama Khomeini a matsayin malami mujaddidi ya kanta sai ya tsara su'ala hatta Khomeini نال aisha wa وسب aisha wa shatama Aisha عائشة بأقوى وأحديثا ga yasar habib yana faɗa cewa hatta kumaini ya zagi na aisha ya taɓa mutuncinta don haka in ƙarya ake muku ɗan shi alin ke faɗa cewa kumaini yana zagin matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam على ميزان حمزة العصر أجمعين القرآن تكرم تكرم تكرم نعم يسمع دواء القرآن له كتاب معروف اللي هو يعني تبرع دروس الطهارة في المجلد الثالث الصفحة gashi nan zai faɗa a cikin mujalladi na uku a cikin kitabun tsahara na shi kumaini abin da yake faɗa wajen taɓa mutuncin matar annabi wanda ya faɗi shafin lamba ta ɗari hudu da hamsin da bakwai da haka saboda lokaci zan yi ƙoƙari in taƙaita a nan wajen abinda kumaini yake faɗa bayan ya kawo ka aisha wa zubairu wa tsalha wa mu'awiya wa ashbahin sai ya kawo yake wa in kano akhbata min al-kilab wal kanazi tambayar da nake maka idan uwarka ce aka ce mata ta fi datti sama da alade da kannuka me za ka ce tare da komai ne da kuke kallon shi a matsayin mujaddidi ya ce wa matar annabi dattinta ya fi dattin alade da kare tare da haka a gurin ku kuma kuma yana mutumin kirki ba na bagali ba ne sau da haka wannan ita ce halka ta hudu yan uwa masu saurare su jira mu insha Allah halka ta biyar da halka ta shida zan yi kokari in takaita in tsaya anan saboda yanayi na lokaci وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته